wato babban masallacin federal university na lafiya a wannan yammaci na asabar hudu ga watan ramadan shekara na 1446 da bakwai, bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da 21 ga watan biyu shekara na dubu biyu da da shida a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine darasinmu na hudu a wannan wata mai albarka kuma shine darasinmu na ɗari da ishirin da hudu? ɗari hudu a tafsirinmu na suratu Ali Imran za mu tsora daga inda muka tsaya jiya mun tsaya a tafsirin ayoyi na ɗari da talatin zuwa ɗari da talatin da biyu kafin mu shiga tafsirin 1 ok wannan shine majalisinmu na ɗari da Ishirin da biyar a tafsirin suratu al'imran muna tafsirin ayoyi na 130 zuwa 132 kafin mu shiga muna maraba da shugaban wannan jami'a Profesa Muhammad Isa Kida Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon halartar wannan majalisi muna jinjina masa da wannan karramawa da fatan Allah madaukakin sarki ya agaza masa ya yassare masa wannan jagoranci da ya bashi ya kuma hore masa wazirai nagari gari waɗanda za su taimaka masa da ikhlasi da kuma matuƙar ƙwazo Allah madaukakin sarki ya ƙara ma wannan jami'a daraja da albarka ya kawo mana ci gaba mai ɗorewa sannan akwai tambaya da aka yi wadda shi ma za mu amsa kafin mu shiga tafsiri ɗin mai tambayi yana cewa assalamu alaikum please under the topic of riba malam as a staff we do collect foodstuffs from anointing and multipurpose cooperative on credit with little increase on top compared to the prices in the market please what will be the stand what is the stand of this islamic hadith yana cewa dangane da magana da muka yi na riba akwai cooperative societies da suke ba su kayayyakin abinci suna karɓa bashi su biya a hankali akan ƙara wani abu sama da farashin kasuwa to wannan mai hukuncinsa shin wannan shi mari ba na shiga ciki ko a'a abinda cooperative suke yi saya suke yi sai su sayar muku amma za su ɗora riba nasu tunda za su sayar mu za ku biya ne a hankali a hankali wannan sai suka sa ribansu mun faɗa cewa in za ka sayar mutum abu ne ya biya ka yanzu ko ya biya ka nan gaba za ka iya sa riba iya yadda kake so ba tare da ta ba wannan halalun wannan baya shiga cikin riba wannan kasuwanci ne wanda yake halal kai abin da muka faɗa malamai al’aimar arba'a duk sun yarda da shi shi albai'u bi tafsir hmm? za in ce ga haja ka saya in nan da wata ɗaya ne za ka saya kudinsa dubu goma yanzu za ka saya kudinsa dubu takwas zan sayar maka amma in wata ɗaya ne ku zan sayar maka da shi dubu goma ya halatta to haka mutum ya saya wannan shine abin da na ce muku ɗaya daga cikin hanyoyi bada'il na riba da bankunan musulunci suna yi za su saya abu su sayar maka sai ka biya a hankali za su sayar maka da mai da farashin da su ma za su shiri ba ai da mun amfanin saya da sayarwar ke ba ko ni ma in shiri ba to su za su saya kai ba kare kuɗi da za ka biya a lokaci guda to sai su raba maka shi amma farashin da su suka sa maka ɗin ba za su ƙara wani abu a kai ba su ba za su ƙara wani abu a kai na farashin da suka sa maka ba amma dai za su ƙara a kan farashin da su suka saya don su sayar maka waɗansu suna ƙara in percentage ne ko 1% 2% ko how many percent ne ma dai wannan sunansa riba ba riba ba saboda haka wannan baya shiga riba da muka ce Allah ya tsinewa mechi ci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ta haka za mu sake maimaita ayoyin domin mu ci gaba tafsirin daga inda muka tsaya da fata Allah maɗauki sarki ya mana jagon mala abdurrahman bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون نعم الله مدعو جنسر كيانا شواء يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني لا تأكلوا الربا kada ku shiri ba a ba'afan muba'afa ninkin ba ninkin irin yadda ake yi a zamanin jahiliya واتقوا الله لعلكم تفلحون كجي صوران الله دومون كسامو ببربو واتقوا النار التي أعدت للكافرين كجي صوران وتنن واتشي أكا دومون كافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون في بيئة ما الله ku yi biyayya ma manzo domin ku samu rahma jiya mun karkare bayanai akan duk wata shubha da warware duk wata shubha da wani zai kawo ya ce abin da bankuna suke yi a yau ba mu'amala ce ta riba ba Allah maɗaukakin sarki bayan ya hana cin riba kowane irin nau'in riba komai karancinsa komai yawansa kuma ya muna nashi ta hanyar faɗin yadda riba ke kaiwa ya zanto tun yana ɗan kaɗan kaɗan har ya zanto ninkin ba ninkin sai ya ce wattakullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah don ku samu rabo mukatil ibn sulaiman yana sha wattakullaha fir riba ku ji tsoron Allah dangane da abin da ya shafi riba wato ku ji tsoron Allah kada ku ci gaba da mu'amala da riba sai wannan yayi daidai da ayat suratul baqara da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin shi yasa malamai suna cewa wannan taukidi ne bayan yayi hani yace kada ku ci sanin shi to ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ya zanto tsoron Allah ne zai hana ku ci ba don ba ku samu daman ci ba ba don kun nema an hana ku ba ya zanto tsoron Allah ita za ta hana ku shin wannan riba wattaqullaha la'allakum tuflihun da wannan ne muka ce malamai suka ce lalle mai tsoron Allah ba zai ci riba ba duk wanda kaga yake hankoro yake dambarwa akan dukiyar riba wannan babu tsoron Allah tare da shi kuma wannan yana nuna shin riba yana rage imani a zuciyar mai yinsa wannan dama aƙida ce ta ahlus sunnati wal jama'a annal al-imana yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi imani yana karuwa ta ayyuka na da'a duk lokacin da kake ƙara ayyuka na da'a imanin kai ke karuwa kuma duk lokacin da kake dumbala cikin sabo imanin ka raguwa yake to ina kuma manya manyan sabo ina kuma babban sabo irin shin riba wannan yana rage imanin mutum daman manya-manyan abubuwa haka su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake kiran bayi ya ce su yi ko ya ce kada su yi kuma yana gama ya ce ku ji tsoron Allah akwai wurare guda bakwai a alkur'ani mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya kira manai ya ce su ji tsoron Allah sannan ya ce su yi abu kaza ɗin in an ce mumini kam daman ai yayi imani da Allah ko to amma dan ya nuna maka girman abun sai ya ce kuma ku ji tsoron Allah to farko inda Allah ya fara yin wannan shine akan a can suratul baqara kuma akan maganar riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin shine anan a suratul ali imran bayan ya umri ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa sai sake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun don ku samu alfalah je mu yi bayani akan menene alfalah alfalah suka ce ismun jami'un li husulil matlub wa mujawazatil makruh duk suna ne wanda ya game waɗannan abubuwan guda biyu samun bukata da kuma kuɓata daga duk wani abin ƙi idan ka samu wannan to ka zanto cikin al-muflihun ka samu salah shi yasa Allah madaukakin sarki da yi idan ya siffofin mummanai a farkon suratul baqara sai ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofin su ne waɗanda suke kan shirya ta musamman daga mahalicinsu Allah madaukakin sarki kuma su ne masu babban rabo to a nan Allah madaukakin sarki yana cewa za ku samu babban rabo ne in kun ji tsoron Allah masu jin tsoron Allah su ne wanda Allah yake ba su wannan garaɓasa na babban rabo kamar da ma haka faɗa a suratul bakarar ko ya ce hudan lil sai ya siffanta su alladhina yu'minuna bil ghaib ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سؤالا سيتشي واتقوا الله لعلكم تفلحون كجو صوران الله دونك سامو ونم ببربو تو شي تقوى صوران الله مدوكتين سركي wannan ne kamar yadda al'imam mutahir bin ashir yake cewa ne mataki na ƙoli a cikin matakai na musulunci ne takawa wannan shine abinda hadisin jibril ya koyar da mu kamar yadda za mu ji a ƙarshen ayoyin da za mu karanta a yau insha Allah annaba alaihi salatu wassalam mala'ika jibril ya zo shahararren hadisi na sahih muslim wanda shine hadisi na biyu al-arba'un an ya zo ya tambaye shi akan musulunci akan imani sai kuma akan ihsani menene ihsani sai ce an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ta ma Allah madaukakin sarki kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa to shi yana ganin sa. shine istinabul eh, menene imtisalul ma'murat da kuma istinabu al-manhiyat ma'a wa khawf al-iqab ka aikata abubuwan da Allah madaukakin sarki yayi umarni da su ka kuma hannu da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hani akai da niyya da ikhlasi kana mai neman ladan Allah maɗaukakin sarki a ɓangaren umarninsa kana mai kuma jin tsoron azabansa dangane da al'amarin da ya yi hani a kai al'imam asabari yana cewa ma'anar wannan ayar ya kuma manai ya ce wata kullaha ayyu al na fi amrin riba fala ta'kuluhu ku ji tsoron Allah dangane da riba kada ku ci shi ba a riba kadai ba wa fi ghairihi mimma amarakum bihi aw nahakum an haka nan amma duk wani abu da Allah yayi umarni ya umarce ku da shi ko ya hane ku wa ati'uhu fi ku yi masa biyayya a ciki la'allakum tuflihun domin ku samu babbar rabo sai sai litanja'u fatanju min iqabihi wa tudriku ma raghabakum fihi min sawabihi wal khuludi fi jinani yace dan ku ku ku samu rabo ku kubuta daga ukubarsa ku kuma riski abin da ya kwadaitar da ku na ladansa da kuma dawwama cikin aljanna shine abin da Sheikh Ibn Uthaymeen yace al-usul ala al-matlub da kuma an-najatu min al-makruh sai Allah ya ci gaba da cewa wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wacce aka yi tattalinta ne don kafarai anan bai Allah ya umarci mummunai da su ji tsoronsa sai kuma ya yi umarni da cewa su ji tsoron wuta wuta ma su ji tsoronta ya ce wattakun nara ku ji tsoron wuta allati u'iddat kafirin wacce aka yi tattalinta aka shirya ta aka tsara ta aka sa duk nau'ukan azabar da aka saka a ciki ba don kowa ba sai don kafirai alamar tsabar yana cewa allah maɗaukacin sarki yana cewa mummanai ku ji tsoron wuta kada ku yarda a ƙona ku a cikin wuta bi akilikumun riba ba da nahi an ba da nahi iyakum an bayan na hana ku kada ku bari shin riba ya janyo muku shiga wuta bayan na hana ku ci wutan nan allati a liman kafara bi wacce ni na shirya ta ne wutan domin waɗanda suka kafarce min kaɗai amma in kuka yi sake kuka ci riba to fatadkhulu madkhalahum ba'da imanikum bi za ku shiga mashigar 'yan wuta su ne kafirai a dalilin madakhalahum ba'da imanikum bi bayan kun imani da ne kuma ku je ku shiga wuta wutar da ni na shirya ta ne don kafirai a dalilin bi khilafikum amri a dalilin kun saba umarni na wa tarkikum ta'ati kun kuma kafirce ma kun kuma ƙin yi mun biyayya anan malamai suna cewa akwai bambanci tsakanin tsoron Allah da tsoron wuta shi tsoron Allah kamar yadda wani malami ne Quranic Foundation for uh, family for establishment of Islamic society na sha ambata wannan littafin ga 'yan uwa na ɗalibai mujalladi biyu ne muhammad fadlun rahman al'ansari ya rubuta shi da turanci quranic foundation for establishment of islamic family kullum ina faɗa yana daga cikin ɗaiɗaikun littattafai na turanci da suke da zurfi wajen fahimtar addinin musulunci turancin mai zurfi kuma da tunanin da ilimin ma mai zurfi a inda ya faɗi siffofin mummanai sai ya faɗi siffa na farko ita ce Ita yace ƙur'ani ya ƙunshi dunkulallin siffofi guda bakwai na mummanai su ne za ka iya raba su ma duk sauran siffofin za su shiga karkashi to na farko shi ne ta ƙawa sai ce takawa ya ƙunshi abubuwa guda uku na farko imani da Allah madaukaki na biyu ƙaunar Allah maɗaukacin sarki na uku shine da muke fara da Hausa tsoron Allah maɗaukacin sarki sai an samu abubuwan nan guda uku ake samun abin da Qur'ani ya kira taqwa ya zanto an yi imani imani na gaske da Allah maɗaukacin sarki ya zanto ana ƙaunar Allah ƙauna na gaske ya zanto ana tsoron Allah tsoro da ya kai makura in mutum ya samu waɗannan to ya samu takawa to ya haɗa wannan akwai girmamawa a ciki akwai kuma tsoro akwai kuma soyayya da kuma imani ma Allah madaukakin sarki wannan shine takawar Allah madaukakin sarki kuma shi zai sa ka yi abin da yake so ka bar abin da baya so ɗin amma ma'anar tsoron wuta shine asali takwa daman a larabci shine ka sa tuka wato shamaki tsakaninka da abu so manin tsoron wuta shine ka saka kariya tsakaninka da wuta duk abin da zai kai ka fadawa wuta to ka nisance shi wannan shine takwan na shine tsoron wuta ɗin. kada ka kai kanka a duk abin Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam suka sha duk wanda yi zai shiga wuta ita wuta ba girmama ta ake yi ba ita wata a cikin tsoronta babu sonta a ciki ƙyamata shi ne ma tsoronta ɗin ka ƙyamace ta ka ƙyamace duk abin da zai kai ka kusa da ita amma shi ko tsoron Allah shi ne ka imani da shi ka so shi ka kusance shi gane bambanci tsakanin tsoron guda biyu ko to wattaqun kunna! Allah madaukakin sarki ya ce ku ji tsoron wuta anan malamai suna yin tafsiri guda biyu shin wannan annar wutar da muka sani wadda sunar jahannama ya fi shahara a kanta wutar lahira ai duk da ƙur'ani ya sa mata suna daban-daban ko akwai aljahim hmm? akwai lawa akwai sakar hmm? mene? amma jahannama ita ta fi yawa shi yasa akan faɗi jahannama ɗin ya zanto muradif linna to shin anan ana nufin wutan ne wadda ya zo a hadisai ingantattun cewa tana da ƙofofi guda bakwai ya zo ma a ƙur'ani ko Allah ce laha sab'atu wuta tana da ƙofofi guda bakwai da za a shigar da ƴaƴanta a cikinta to wannan in an ɗauka da wannan ma'anar to wuta gaba ɗayanta Allah ya yi ta ne domin ya azabtar da man kafara bihi wanda ya kafarce masa ya ƙi imani da shi bayan shirya ta isa gare shi ko ya ƙi ma ya saurari shiryan ballantana ya ji abin ya dace da hankalinsa ya yi tunani akan ya karɓa ko kai ya karɓa aljahidun kenan waɗannan su ne waɗanda Allah madaukin sarki ya yi tanadin wuta a tasan domin su in ka ga wani ya shiga wuta ba su ba to lallai ya yi aiki ne irin nasu shi ba don shi aka yi wuta ba amma saboda ya ke abinda aka ce ya yi ya koma yana irin aikin nasu to sai ya aje shi a wannan wurin gwargwadon aikin su da yi kafin nan in yana da gangariyar la'ilaha illallah sai kuma ta shi a fito da shi a saka shi a inda daman Allah ya kana dama mummunai ko kuma ne mutakai masu takawa kamar da za mu zo mu ji wannan na ɗauki annar alal umum da kowa ya sani ta al-imam ibn atiyya a tafsirin sai ke cewa almawardi ya faɗa daga waɗansu malamai cewa wuta tana da daraka darakat level na ƙasa darajat level na sama ko matakai zuwa sama shi ake kiransa daraja matakai zuwa ƙasa shi ake kiransa daraka a larabci ban zari da hausa ko mana da sunan matakin ƙasa ba hmm? amma dai kun gane to wuta dama a ƙasa take aljanna tana saman sama ta bakwai hmm? tana saman sama ta bakwai ita ko wuta tana ƙasa ƙasan ƙasa ta bakwai don Allah ya ce mana kamar da akwai sammai bakwai akwai ma asai bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai a ƙasa ma irin mana darakat har guda bakwai to a waɗannan darakat ɗin na sama-saman suka ce wannan shine wadda usatul mu'minin za su shiga usatul mu'minin waɗanda Allah ya ce in suka yi saɓo mummune za su shiga wuta wanda ya sata su ba zai shiga wuta wanda kaza zai shiga wuta don dai kaza Allah na cewa zai azabtar da shi idan mumini ne to shi zai shiga a'ala darakat din ne na sama ɗin hmm? sannan mai binsa guda biyar ɗin darakat guda biyar bayan na sama wannan shine na kafirai su ne na kafirai sannan na ƙarshe ɗin shi ne na munafikai Allah madaukin sarki yana cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan da lahum nasira munafikai suna lowest hmm? lowest ko wato daraka na ƙarshe na wuta ba za ka taɓa samun wanda zai kawo musu agaji ba kenan munafiki ya fi kafiri hmm? daban munafiki ai kafiri ne wannan ana magana annifaqul akbar ko mutumin da ba musulmi bane shi amma saboda makirci zai zo ya nuna muku shi musulmi ne duk abubuwan ka na musulunci na zahiri yana yi tare da ku amma a ɓoye yana yin bin duk wata hanya da zai yi ya karya lagonku ya rushe addini ya saka gaba a tsakaninku ya rushe muku ayyukanku amma kuma duk wanda za ku yi da za a yi da shi sallan asuba har nisha zai zo yi sallah amma ba musulmi ba waɗannan su ne yadda suka yaudari kansu suna ganin sun yaudari Allah da manzanninsa da mummanai shine Allah zai musu zai ba su azaba da ya zama kowanne tsanani innal munafiqina fi darkil asfal min an-nar to anan sai zanto idan aka ce annar anan allati uiddat lil kafirin sune waɗannan darakat guda biyar din kenan Allah yana gargadi ma masu cin riba su wutan su ba irin wutan sauran gama garin masu sabo ne cikin musulmi ba za a yi musu lalas da wutan da Allah ya tanadar ne makafirai kuma ya nuna maka cewa shirri ba, ba karamin laifi bane kamar da na gaya muku eh, jiya ne ko cewa waɗansu malamai suna ganin a alkaba'ir da ake aikatawa da gabbai hmm? riba in ba ta zanto ita ce mafi muni ba to maybe ta zanto ita ce ta biyu hmm? ta zanto kawai banda kisan kai hmm? to sai riba wajen muni a cikin alkaba'ira a musulunci to har shi kan kisan kai Allah bai muna na shi kamar yadda ya muna na riba ba bai narko a kansa kamar yadda ya narko a kan riba ba shi yasa ya ce wattaqun naran lati uiddat lil kafirin so kowanne ne dai aka ɗauka yana mummunan narko Allah yake yi ma masu sirri ba sannan sai ce allati uiddat lil kafirin wuta wadda aka shirya ta domin kafirai Allah madaukakin sarki cikin adalcinsa da falalarsa ya yi makoma iri biyu ga bayan tsaron tashi alkiyama saboda ya ba wa bayansa wani nau'i na hurriya freedom zaɓi in masu yi imani ko kuma su yi kafirci sannan ya faɗa musu sakamakon imani da sakamakon kafirci duk wanda yi imani da Allah zai shiga rayuwa na dindindin na jin daɗi a ranar tashi alkiyama duk wanda ya kafarce ma Allah bayan shiriya ta isa gare shi bayan an kafa masa hujja to Allah madaukakin sarki ya yi masa tanadi na gidan azaba shi ma na dindindin a ranar tashin alkiyama to waɗannan gidajen sai Allah ya yi tanadinsu asali ma waɗanda suka kai makura a abubuwan guda biyu mummanai sai ce ya yi tanadin aljanna ne aslan don waɗanda suka kai koli a darajar imani waɗanda suka shiga martaban takawa kuma da za mu zo mu je a ayar da za ta zo baya wuta kuma na waɗanda suka kai ƙarshe wajen kangara duka laifi babu laifin da ya kai kafarci da ‘yan uwansa irin shirka da munafinci a wurin Allah maɗaukacin sarki to Allah ya sanar da wuta asali don waɗannan ne aljanna kuma asali don waɗancan ne amma saboda adalcin Allah maɗaukacin sarki ya samar da wancan ne saboda aikin da waɗannan suka yi to ba za ka zo a baki ka ce kai kana tare da waɗannan amma kuma a aikace kana aikin waɗannan kuma ka ce a baka makoma na waɗanda kake cewa kana tare da su shi yasa Allah ya ce laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab abun ba borace borace ne ba da kuke yi an haɗu tsakanin musulmi da yahudu da nasara kowa yana ce mu ne yan aljanna ku dukan ku yan wuta ne sai Allah ya saukar da ayati a ba a cika baki abin yake ba ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به دون دي أيكة ممونة زي غيش za a yi masa sakamako na mummuna ɗin so don ka ka yi imani da Allah imani ko bai cika sai da kyakkyawan aiki su in ka yi magana kawai a baka sannan ka je ka yi imani irin na murzi'a kana ganin tun da ka ce illallah muhammadun rasulullah ka yadda da shi to za ka iya yin duk wani shirmanka kana ganin kana gadara shi ne Allah ya ce ba haka ba ne ta bi amani wannan buri ne kawai Allah ya kira shi ma amani amani su ne burace-buracen da ba sa tabbata saɓanin raja raja shi ne wato bege hmm, wanda ake samunsa daga karshe in an nace hmm, in shine suke sha duk wanda ya jimri kwankwasa koma za a buɗe masa zai shiga wannan shi na raja amma umniya amani shi ne buri kai wanda bai Allah bai kaddara masa zai faru ba kai kai ta buri kai ta buri Allah ya ce man ya'mal su'an yujzabi don haka ne masu saƙon Allah a cikin mummune ma suna shiga wuta ba wai dan Allah ya tattalin wutan asali domin su ba domin sun yi aiki irin na ɗan wuta shi ko Allah adini ne ba zai ya sa waɗannan a wuta saboda sun kangare masa kai ma kai wani abu na irin kangarewa kuma sa ka aljanna ba ha sai ka sai an yi maka lala gwargwadon wannan zunubin da kai kuma ya yi alkawarin duk wanda ya mutu baya shirka ya mutu yana mai yarda da la ilaha illallah to la ilaha illallah ne koman daɗin daɗewa za ta kai shi aljanna komai daɗin daɗewa za ta kai shi aljanna amma kafin nan idan ya yi aikin ‘yan wuta sai an tsarkake shi tsarkakewa ita ce a sakar shi a makoman ‘yan wuta ɗin wannan shi ne ma'anar cewa an yi tattalin ‘yan wuta ne domin kafar baya nufin cewa musulmi ba sa shiga abu daga ɗimbin awi da suke nuna wanda ya kaza zai shiga wuta hmm? waman yaktul mu'minan muta'ammidan ko fa jaza'uhu jahannamu خالدا فيها wa la'anahu wa ولعنه وأعد له عذابا عظيما دول دي كشمون ga قام قومانسا ba a samun musulmi suna kashe suna kashe musulmi to musulmi ya kashe musulmi zai shiga wuta idan in ya tuba Allah ya yafe masa to wannan wani abu ne daban haka nan Allah madaukakin sarki da yake siffanta mummunai yace walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun sai ce wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahu al yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana yace su ne waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah madaukakin sarki wajen baka ba sa shirka sannan yace ba sa kashe rai da Allah ya bata alfarma ya haramta a kashe ta sannan yace ba sa zina hmm? sannan yace duk wanda zai ɗaya daga cikin waɗannan yalka azaba zai gamu da babban azaba abin ƙi hmm? yalka azaba ba haka ba yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah za a ninninka masa azaba maran tashi alkiyama wa ya khulud fihi muhana kuma zai daɗe idan mummuni ne kenan ko kuma zai dawwama idan kafiri ne kenan wanda ya mutu yana shirka zai daɗe a ciki yana walakantacce kun ga ya faɗi mazanata ko hmm? ba a samun musulmi da suke zina ya ambaci kisan kai ba a samun musulmi da suke kisan kai to ga sunan suna nan da yawa duk wanda ya fada cikin waɗannan bai tuba ba ya mutu ya wato ainihin koma zuwa ga Allah to in Allah ya ga dama sai ya masa azaba hmm? zai masa azaba akan wannan wannan shine ma'ana inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu daga kowane wutar ne ma ake nufi wattaqu an-nar allati u'iddat lil kafirin ku ji tsoron wutar da Allah madaukakin sarki yayi tanadin ta ne domin kafirai da wannan ayar malamai suna cewa wutan an riga an yi tanadin kenan akwai wutan yanzu wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a cewa da wuta da aljanna an raga an halice su suna nan haka yanzu kuma hadisai masu ɗimbin yawa sun nuna haka annabi alaihi salatu wasallam sai an nuna mun wuta na ga su wani da wani a ciki hmm? kamar mutumin da awwalu man sayyaba as-sawa'ib mutumin da Amr ibn Luhay da ya fara kawo gumaka a kasashen Larabawa annabi ya ya gan shi yana jan ciki a wuta ana jin shi da ciki أو يجر قصبه في النار إذا باب يكي يا ذاي أقمت هكذا da yawa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa an nuna mun mutane kaza ana musu azaba wani ana masa azaba iri kaza wani ana masa azaba iri kaza daga cikin su har akwai waɗanda masu karya azumin su kafin lokaci yayi wanda za a ɗaure su da kafafuwansu bakinsu yana zubar da wato ainihin jini mai suka yi wannan su ne waɗanda suke karya azuminsu kabla ta hillata waktihi kafin lokacinsa ya yi dama annaba yake an nuna masa wuta yake sai ga mafiya yawan ƴan wuta mata ne sai wata mata ta ce ya rasu saboda mai mai za sai ce saboda takfurna al'ashir saboda yawan butunci ya ce da mutum zai yi shekaru aro-aro yana kyautatawa matansa rana ɗai da ya mata abin da bai yi ba za ta ce ban taɓa ga alkhairi a wurinka ba sai ce amma magani wannan shine ku yawaita sadaka ku yawaita ku yawaita sadaka ya ce an nuna masa wuta akwai kyan to wannan ire-iren waɗannan ayoyin na daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja da shi wajen samuwar wuta da samuwar aljanna da ita ma Allah ya ce uiddat lil muttaqin ayar da zamu zo mu mu karanta wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun al-imam at-tabari yana cewa ma'anan wa ati'u Allah wa rasul Allah yana cewa ya ku mummunai ku biyayya ma Allah fi ma nahakum anhu min aklin riba cikin abinda ya hane ku na cin riba wannan shine contextual interpretation hmm? duk abinda ya zo bayan nan yana da alaka da abinda aka fara magana da shi shi yasa kaga imamu tabari duk sai ya alakanta shi da sirri ba sannan kuma sai ya bude shi kamar yadda nassin ya zo zahiri kamar yadda faɗa mana a wancan anan ma ya ce abin da yake nufi ku yi wa Allah biyayya cikin abin da ya hane ku kada ku ci na riba sai ce wa gairihi min al'ashiya da ma wani riban cikin abubuwan da ya yi muku hani wafi yana amarakun bihin rasul haka nan ku yi biyayya ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cikin duk abin da ya muku umarni da shi yaqulu yana cewa atu'ur rasula aidan kadalika yace ku biyayya ma annabi haka yadda kuke biyayya ko yadda na umarce ku ku biyayya ma Allah haka ma za ku biyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu liturhamu fala tu'azzabu yace kuyi haka ɗin domin a yi muku jin kai ba za a yi muku azaba ba idan kuka yi biyayya ma Allah kuka yi biyayya ma manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam ibn ashur yake cewa wannan tarhib tarhib ne bayan tarhib daman wannan shine uslubin alkur'ani mai girma idan ya tsoratar da kai sai ya faɗaitar da kai saboda ana son musulmi a koyaushe ya zanto a tsakanin waɗannan manzilan guda biyu alhaus da arraja tsoron Allah da tsoron azabarsa da kuma begen Allah da begen rahamarsa so idan ya tsorata ka ya yi magana akan azaba sai kuma ya magana akan ni'ima ya magana akan wuta sai magana akan aljanna in yi magana akan kyakkyawan sakamako sai magana akan mummunan sakamako wannan uslubi ne na alkur'ani mai girma kuma hikimar shine wannan ka kasance a cikin wannan yanayi ula'ikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu haka annabawa suke haka mummanai suke haka waliyan Allah suke haka salihan Allah suke haka majin tsoron Allah suke bainal khawfi war to anan Allah madaukin sarki bayan yayi narko da azaba ma masu shirri ba azabar ma irin ta kafirai wanda an yi wannan dan a ƙara muna na abu babu musulman da zai so makomansa ya daidai da na kafirai ko su yi tarayya cikin makoma ko mai ƙarancin lokacin da za su zauna tare ɗin shi yasa Allah maɗaukin sarki yi wannan to ka tsorata yanzu menene mafita yaya za ka yi sai Allah ya ce shine wa ati'u Allah war rasul ku biyayya ma Allah madaukakin sarki ku biyayya ma manzon Allah biyayya ma Allah shine bin duk abin da yazo na umarni ko haninsa a littafin su shine alqur'ani ne jira biyayya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine biyayya ma a duk abin da ya zo da shi wajen isar da ƙur'ani da bayanin alƙur'ani annabi alaihi salatu wassalam shi ya zo mana da alƙur'ani kuma banda haka ya zo mana da bayanin alƙur'ani a magance kuma a aikace wannan shi ake kira sunna yana daga cikin abin da ya burge ni akwai wani malami sunansa ya kuma ce man yanzu shine vice tala na uh, american islamic university wani littafi da yi matakastas ne a ilimin sunna da ya zo definition in sunna sai ce sunna shine duk abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk abinda annabi ya zo da shi kamar da muka saba dai a ilimin hadisi ana cewa na zance ko na aiki ko abin da ya tabbatar ko siffansa na halitta ko ɗabi'unsa ko kuma tarihinsa hmm? gabanin ya zama annabi ko bayan ya zama annabi wannan shi ne ma'anar sunna gamammiyar ma'anar sunna da ya tashi raba sunna a nan sai to sunnan iri biyu ne akwai sunnar da take gaba ɗaya wahayi ne akwai kuma sunnar da asalinta wahayi ne ko kuma ƙarshenta wahayi ne a sunnar da take wahayi sai ce iri biyu ne sai ce na farko wanda gaba ɗai da ma'anansa da nafazinsa hmm, wahayi ne shi ne alkur'ani mai girma kunga ya sa alkur'ani a cikin tarifin sunna ko wa ya kawo mana alkur'ani annabi muhammad so yana daga cikin abin da ya zo mana da shi to ashe kenan da wannan ta'arifin idan za ka ƙi sunna to ya dace ka ƙi Alƙur'ani ba saboda duka annabin ne ya zo da su kuma a cikin alƙur'anin ba a bambance cewa bin annabi daban bin alƙur'ani daban ba bin alƙur'anin bin annabi ne bin annabin ma bin alƙur'ani ne Allah madaukakin sarki yana cewa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi annabi Muhammad to lallai ya bi Allah so biyayyan Allah da biyayyan annabi Allah ya hada su waje guda da wau hmm? wauta musharaka bai ce a Allah summa a rasul ba bai ce ku bi Allah sannan ku bi manzan Allah ba saboda ba zai yi ka bi Allah ba sai ta hanyar manzan Allah ba zai yi ka bi Allah ba sai ta mai sai ta hanyar manzan Allah idan ma ka baka fahimci abin da muka faɗa yanzu ba ce bin qur'ani shine bin Allah to abin da muke nufi shine qur'anin fa annabin ne yazo ma da shi ai ba kai aka yi wahayin qur'anin ba ko an yi wa annabi ne wahayin qur'anin saboda haka ta hanyarsa ka samu kuma ta yaya aka samu alkur'ani ne gama ta hanyar riwaya narration annabi ya karantar da mutane su ma sun karantar haka aka ɗauka generations after generations har ya zo mana asali ƙur'ani ba ya zo ba ne a rubuce ba a rubuce zo ba Hmm, ya zo ne a karance shi ya sa ma sunansa ƙur'ani hmm, abin karatu hmm, amma tun a lokacin da yake abin karatun zalla ya gaya mana ya ce shi littafi kamar yana faɗa mana daga ƙarshe dai zai zanto littafi kuma ya gaya mana a wajen Allah yana nan a matsayin littafi don haka yana sauka annabi zai koyar sannan kuma sai ce a rubuta sai ce a rubuta a rubuta don haka an karanta shi a ka an haddace shi al'asufin ƙoran shi ne wanda aka haddace ɗin ba wanda aka rubuta ɗin ba saboda wanda aka rubuta ma sai da aka yi verifayin ɗinsa da haddan mahaddata don kuna da tarihin eh, jam'ul ƙoran ko collection da compilation na alkur'ani mai girma in annaba alaihi salatu ya sa wani ya rubuta duk portion da ya sauka bayan ya rubuta sai kuma ya karanta annabi ya tabbatar da eh abin ya karanta shine abin da shi ya koya masa da farko haka da aka zo za a rubuta shi da aka yi wannan kwamiti lokacin sayidina a uh, usman da za a ɗauko shi daga inda aka rubuta zamanin sayyidina abubakar haka bayan an yi sai kuma an saurara rubutun ya yi daidai da abin da ake karanta in bai yi daidai ba sai ake a gyara rubutun ya yi daidai da abin da ake karanta wannan shi ne albalag da Allah ya cewa wa annaba alaihi salatu wassalam ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka من الماء يا إتر دشي أكرم جن كما يا إتر دشي ما أرد شان ببر دنيا بس إذا أكرم بس القرآن الجبائي فهذه تارة شيء أرجي بدا إبا إذا ربا أكتارة شيء أرجي بدا فبو دياغي يا من شو القرآن من شو أشي لتاتي في أكا تارة شنم يزمتو واتو أينه لتاتي سو أبن دلك فلا آه، قرآن يازو من أصلا تهنير التلقي shi yasa ba ba a koyon ƙur'ani ta hanyar littafi hmm? ka ɗauki mushaf kawai ka koyi karatun ƙur'ani saboda ka iya karatun larabci sunan shi wannan ganganci hmm? rikici da shiga gida ta sama ba ta kofa ba la ta ƙuzur ƙur'ana an mushafi walal ilma an suhufai haka imam shafi yake cewa kar ka koyi ilimin alqur'ani daga wajen wanda shi ya koya wa kansa ba a yi teach yourself na qur'ani shi yasa ma daga baya malamai sun haramta koyon alqur'ani da transliteration transliteration a rubuta qur'anin da wani yare larabcin amma a rubuta shi da haruffan wani yare kai ka koya karatun da wannan yaran a'a ba a yin haka dole ka zauna a wajen wa malami talaffi ake yi malami ya koya maka kamar yadda annabi ya koya sahabbai su ma suka koya ɗalibansu su ma haka haka haka aka yi har ya zo mana to bambancin ƙur'ani da hadisi a wannan wurin shine shi ƙur'anin gaba ɗayansa ya zo ta hanyar mutane da ba su da iyaka a kowane generation mahaddatan suna da yawa ko don haka da kaja kana yin kuskure kafin ka gama kai ƙarshen aya ƙananan yara ma sun sau da kowa ya masu abin suna da yawa amma hadisai ko mahaddatan ba su da irin wannan ba su da irin wannan yawa ɗan saboda haka akwai ihtimalin ana iya samun wani yayi kuskure a haddansa wannan shi yasa malamai suka kirkiri ilimin mustalahul hadith da ilmu rijalil hadith da ilmu al-jarh wa ta'dil inda za a gane duk wanda ya rawaito hadisi kafin a rubuta shi shi ma ya zanto ya zanto littattafai da ake rubuta ya zanto gashi nan kana gani kawai a bukari a kafin a kai wannan duk wanda ya rawaito hadisi to sai an yi masa bincike na ƙwaƙwaf an san yaushe aka haife shi an san waye koyi hadisi a wurinsa waye malamansa waye almajiransa da ya koya musu hadisi waɗansu garuruwa ya je neman ilimin hadisi yaya takawansa shi suke kira adalci takawan nan shi suke kira adalci yaya adalcinsa musulmi baligi mai hankali mai bin umarnin Allah madaukakin sarki da nisantan manya-manyan laifuffuka kuma baya dogewa akan ƙananan laifuffuka sannan kuma mai kamun kai wanda baya yin kawarimul muru'a bayan abin da sun saba wa mutunci a wajen mutanensa wannan shine adili sai sun duba sun ga yaya adalcinsa sannan sai an duba an gwara yaya kaifin haddansa idan haddacewa yake idan kuma rubutawa yake yaya rubutun nasa in an zo an zauna majalisi abin da yake karantan ya yi daidai da abin da ta hadisi sun haddace ko akwai rauni a wani duk sai an bi wannan sannan yaushe ya mutu duk sai an bi wannan sannan a duba mai wani hukunci waɗanda suka san shi kuma malaman hadisi ne suka bayar dangane da shi kafin sai a karɓi hadisinsa ko a yi aƙi karɓan hadisinsa to mafiya yawan hadisai ire-iren wannan ne amma su ma hadisan akwai waɗanda an rawaito su a kowane generation mutane da yawa su irin wannan daidai suke da alkur'ani wajen yadda aka rawaito su su ake kira almutawatir to ƙur'ani ya zo ta hanyar almutawatir hmm? mutane da yawa suka ji mutane da yawa suka ji a kowane generation yadda ake da sanadi na hadisi a ce tale of transmission haka na ƙor'ani ma ana da shi amma da ke abin ya yi yawa ne sosai sai zanto yawanci ba ta sanin nasu amma in har ka yi karatu a wajen malami ne to shi ma ya karatu a wani malami abin yana komawa har zuwa ne to ba a damu da wannan ba saboda gaba ɗayansa ne amma akwai da yawa da suke da wannan kullum ina faɗa ta haddusan bi ni'matillah nima ina da sanadi na alqur'ani mai girma daga malamina zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma tsakanina da annabi mutum 22 22 malami ihsan ibn ma'mun aljuwaijaki mutumin damascus injiniya ne ya yi karatu a maiduguri a university of maiduguri ya yi civil engineering babansa ya yi principal na alkalami shine principal na biyu kuma na hudu ma'amun al-sheikh ma'amun al-juwaijati mutumin damascus ne to su suka assasa ko yana daga cikin waɗanda suka ci gaba da haɗa alƙur'ani a masallacin alkalami su malam nazir sardar suka assasa wanda ya zo ya kama su al'iman a lafiya a jos a lafiya a nan to a wannan masallacin shi ya haddasa ƙur'ani a garinsu a wajen abulhassan al-kurdi ɗaya daga cikin manyan malamai ɗaya daga cikin malaman dr ayman suwaid kuna jin sunansa ko to malamin su ɗai da malamin na duk da cewa shi malamin na ya karatu a wajen shi dr ayman suwaid ɗin to haka sanadin zuwa nan shahararrun masu karantar da Al-Kur'ani ne mai girma sanadin mutane wato ainihin 22 har da shi malamai na wannan sanadin ne ali to kowa da za a tantance za a iya samu irin wannan nashi saboda haka abinda nake son kai ku yadda aka rawaito hadisin nan haka aka rawaito qur'ani bambanci shine wannan da na faɗa ba saboda haka in zaka yi inkarin abu saboda ai wane ya ji ne wane ya ji ne wane ya ji ne to qurani ba fa haka wane ya ji ne daga wane wane ya ji ne daga wane asali ma tushe annabin sallallahu alaihi wasallama shi ma ji yayi daga wa daga aminul wahyi jibrilu alaihi salam kuma qur'ani ya faɗa mana wannan yayin da ake saukar da alqur'anin da farko annabi alaihi salatu wassalam yana gaggawa ana karanta shi ma yana karanta saboda kare manta sai Allah yake la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان كذا كي دنجا موز آواد حرش ينكا كنا من جبقا وان كريئه لتعجل به ها إن علينا جمعه وقرآن بلا الله ونوزيك شو الله ينفق موني مكت ونوي نوي موني إن جاء الله مدى وكين سركي متترى مكشي ها shine jam'ahu mu tattara maka shi a wato ainihin kirjinka ina alaina jam'ahu wa qur'ana kuma nauyin ne mu karanta maka shi kaji shine talaqqi din wa qur'anahu karatunta Allah ya ce mun lamunce maka wannan kai dai ka saurara za a karanta ka ji karatun kuma ana karantawa za a tattara maka shi a ƙirjinka ka haddace shi ya zauna daram dam Allah bai tsaya nan ba sai ce thumma inna alaina kuma mu ne muke da nauyin mu yi maka bayaninsa shi Allah ya yi wa annabi alaihi salatu wasalam bayanin alkur'ani akwai masu cewa ai bayanin alkur'anin shine wai wato karanta alkur'ani isar da alkur'ani shine karantar da shi to ba sa fahimtar qur'ani a nan kun ga Allah ya faɗi abu biyu ne ko inna alaina jam'ahu wa qur'anu karanta maka shi da tattara maka shi a zuciyarka wannan namu ne wannan shine karatun ko kuma annabi shine annabi yayi wannan ko to banda wannan akwai wani abu kuma da Allah ya ce zai yi thumma inna alaina kuma mu za mu maka bayani to ina bayanin alqur'ani ne zai yi bayanin alqur'ani ya zanto shine alqur'ani zai yi bayanin ya zanto yana cikin alkur'ana yana wani gefe ko shi yasa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma ku saurara an bani alqur'ani da irin sa tare da shi shine wannan bayanin hudun kuma sai Allah ya dora wa annabi ya ce to bayanin da muka yi masa nan kai wa mutane bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhi mun yi maka mun saukar maka da azzikr sunan da daga cikin sunan ke alqur'ani sai ce litubayyana linnasi ma nuzzila ilayhim domin kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu wal bayanu ghayrul mubayyan bayani ba zai zanto shine abin da ake bayyana ba a duk yaran masu hankali in ce ga wannan littafi zan yi muku bayaninsa ko ai sai na karanta littafin sannan sai muku kamar yadda muke a tafsirin nan ko kamar wanda kowa ma yake in yana tafsiri har mai cewa bai yarda da sunnar annabi ba in ya zo yana karanta wa mutane ƙur'ani ne zalla banda ma haka zai karanta kuma zai tarjama da hausa tarjama fa ba ƙur'ani ba ne bayanin ka ne ko sannan baya targanin kuma ya ƙara bayani ya yarda shi zai yi bayanin ƙur'ani amma bai yarda annabi muhammad ya yi bayani alƙur'ani ba alhali ƙur'ani allah ya ce ya yi wa annabi bayaninsa kuma ya ce aikin annabi ne ya yi bayanin alƙur'anin ma mutane kuma ya yi mu muna bayar da shaida annahu ballaga risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil umma wa jahada fillahi hatta atahu al-yaqin annabi alayhi salatu wassalam ya isar da sako ya bayyana wa al'umma duk abin da take bukata don ta samu tsira da rabo na duniya da lahira ya kuma yi jihadi tukuru cikin Allah maɗaukacin sarki har adalinta ya zo masa wannan bayanin shine sunna shine abinda Allah yake cewa anan mu bi annabi wa ati'ur rasul mu bi shiriyarsa mu bi tafarkinsa hmm? anan Allah ya raba ya ce ati'u Allah sai ce war rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah shi yasa ko anan maganar riba mai ta faɗa muku cewa riban da muka yi ta magana akan nau'in riba guda ɗaya riban riba na jinkirtawa mutum ya jinkirta biyan baki a ɗora masa wani abu sama da wannan shi ne riban da ƙur'ani ya magana a kai har ibn abbas yake cewa innama riba fil nasi'a mana wadda ƙur'ani ya ambata amma akwai riba bayan wannan a ina muka same su inda rasuli sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya ce ku bi Allah din na riban wanda ku gani a Kur'ani ku bi wanda ba ku gani a Kur'ani ba yana cikin wanda muka yi wa annabi bayani shi kuma ya muku bayani shi yasa al-Imam Shafi'i sha duk abin da annabi ya faɗa to daga cikin abin da ya fahimta daga al kai ba fahimta ba daga cikin wahayi ne da aka yi masa ba wahayin Alkur'ani ba za mu ci gaba da wannan bayanin gobe ta yadda za mu tabbatar muku ƙur'ani ya tabbatar akwai wani wahayi da aka yi wa annabi banda al wanda ne sunna wanda in mutum qur'ani yake bi da fahimta to zai gane wannan kuma ba zai yi inkarin da musulmi suka gino a kai tun daga zamanin sahabbai har zuwa yanzu ba ba a taɓa samun mutumin da ya ce bai yarda da sunna ba gaba ɗaya daga farkonta zuwa ƙarshe ba sai a century century hmm? sai a wannan 14th century after hijira kuma a india hmm? a university of alaikra ranar jakralau wani abdallah jakralau shi ya fara wannan da tunzurawa na turawa ɗan mulkin mallaka wanda suke ƙoƙarin su ga sun rushe musulunci sannan abin bakin ciki yaran musulmi masu son su yadda suka ga dama ba su yi addini yadda Allah ke so ba sun shafki wannan mummunar aƙidar tana yaduwa yanzu ta zanto ɗaya daga cikin guba da ke yaɗuwa a ƙasar mu ta Najeriya wadda insha Allah za mu yi amfani da wannan lokaci duk lokacin da munasaba ta zo mu nuna ƙatar wannan aƙida ɗin. ba a yin musulunci sai da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya raba tsakanin alƙur'ani da sunna to bai yarda da kowanne daga ciki ba in dai ya sa abin da yake yi da kuma wannan karatu cikin nutsuwa da kuma ɗauka a hannun malamai in zai bayyana masa wannan babu wanda zai zanto ya yi karatu a wajen malamai ya yi zurfi da zai zo da wannan bidi'a ɗin ya raba tsakanin alkur'ani da sunna wajen biyayya ko ya raba Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama wajen biyayya ya ce bin annabi shine bin shine bin qur'ani bayan gashi Allah yana cewa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul kuma ya ce man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah akwai inda ma cewa kai abi manzon Allah a cikin suratul nur wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun kamar da anan yace wa ati'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun lokacin mu ya ja zamu dora akan wannan amma dai kulasar duk abin da za mu faɗa ba ka zanto musulmi in ba ka yarda da sunnar annabi muhammad wannan ijma'in malamai kenan tun daga kan sahabbai har izuwa 20th century kuma shine ijma'in malamai da aka yarda da su har izuwa yanzu kuma haka abin zai kasance har izuwa tashin alkiyama waɗannan biyun ba sa rabuwa sai dai in ba ka yin su duka sai dai in baka yin su kawai ya zanto baka yin su duka amma ka ce ka ɗau wannan ba ruwanka da wannan to wannan ɗin ma yana tsine maka ƙarya kake kuma za mu zo mu ga wannan ɗin, gwargwadon yadda ba zai ci mana lokaci ba gobe insha Allah abinda muka faɗa ya zanto daidai farla daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته